gurɓacewar tarbiyya tsakanin mutane musamman matasa da gurguwar fahimtar addini da kuma jahilci kan al'amura da dama na ƙara yawan fitintunu da kuma aikata miyagun ayyuka a cikin al'umma wannan ta sanya kwalejin excel kano ta shirya lakcar zaburar da jama'a domin ɗaukar matakin da ya dace in ji daraktar kwalejin hajiya asma'u yahaya ilimi shine mabuɗin rayuwa na ɗan adam ba ilimi babu rayuwa ko da rayuwar ba ingantacciya ba so da haka muna mu sake tunatarwa da zaburarwa akwai wasa da ilimi kuma akwai rashin haɗa ilimin boko da kuma tarbiyya irin tamu ta addini to irin wannan shine muke kokarin jawo hankali cewa dole ya kasance a mutunta ilimi saboda babu wani abu da yake sama da ilimi shi yasa muke so matasa da kuma iyaye suka ce ba ilimin ba kawai a mai an inganci kuma da yadda ya kamata a amfani da shi taken lakcin dai shine ilimi da aiki da shi ta mahangar addinin islama ustaz abdallah musa abdallah da ake walakabi da fen abdul shine ya gabatar da makala a wurin taron. halal hakika musulunci ya yarda da duk wani ilimin da zai amfanar da al'umma tare da cewa ilimin shari'a shine ilimin da ya fi kowanne girma to mun yi magana akan haka amma akan almuhim dai shine yin aiki da ilimi a yayin da muka gane cewa yawancin matsalolin da muke ciki yau a kasashenmu musamman mu musulmai shine rashin aiki da abin da muka sani na addini da mutane za su fara aiki da abin da suka gano cikin Kur'ani na ilimi da hadisan Annabi sallallahu alaihi da lallai kuwa al'umma za ta gyaru amma ga ilimi mutane sun addaci Kur'ani eh, da hadisai kuma ba su aikata abin da Kur'ani da hadisai suka sa su shi ya haifar da duka masifun nan mafita shine lallai mutane su gane cewa in ka samu ilimi to zai iya zaman maka tsira ko kuma ya zama maka nauyi ranar tashin kiyama ma'ana shine yayin da ka samu ilimi ka san cewa daɗin ilimi shine aiki da shi kana samun ilimi ka aiki da shi taron lakcin na kwalejin excel ya zo lokaci guda da wanda aka yi a cibiyar demokradiyya ta gidan mambayya a nan kano game da mahimmancin zaman lafiya da mutunta addinan juna a tsakanin al'ummar arewacin najeriya har ma guda cikin dattawan mabiya ɗariƙar majami'ar ekwa rabaran mati ɗan gore ke cewa wannan an yi a state level muna sa da irin wannan taron za a kai har zuwa local government level har zuwa level na ward inda mutane za su gane yanzu kamar a wannan taron da muka yi wani a ƙauye bai ma san ba bai san ma mai ake ciki ba amma kullum abin da nake faɗa a mutane shine idan za a ga reverend a ga liman suna magana tare suna tafiya tare suna hulɗa tare to duk wani mai wuka zai mai daidai kuɗi amma idan ba a ganin mutane, to wannan zai sa kowa ya ja daga to don haka ganin mu tare ma irin wannan taron ga limamai na musulunci ga limamai na kirista wannan kadai saƙo ne ga mutane cewa an fara hinin zaman lafiya baki masana dai ya zo wuri guda game da rawar da jahilci da gurguwar fahimtar addini ke takawa wajen rashin zaman lafiya da ci gaban al'umma mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano najeriya Shin yara Allah na nan, haba yara manyan gobe, yan yara ku ma iyaye, ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shin yara ne yau, to yara ku ne gobe, Habayara yara habayara Allah na